a birnin Lagos tun da sanyin safiya ne dai masu zanga-zanga suka fara taruwa a birnin na Lagos wato Ikeja domin fara tattaki zuwa wajen taron jama'a na gane Fahimi da ke Ojota domin gudanar da jawabai da kuma bayyana ƙorafe su ga gwamnati. Ga da abin da wasu mazauna Lagos din ke cewa game da wannan zanga-zanga na yau. Eh, have a reason to state their opinion or, you know, to cry out. Please talk to the government. We are suffering. We want to cook ila lasepo now. We have to go and be borrowing money, one five. 2000 naira. Mu irin Sabeba everywhere is calm ba mu da matsala kowa da kowa na ta harkokin su sai dai yanayin zirga-zirgar jama'a ne dan yi karanci kaɗan amma dai wallahi ba wata damuwa ba wani zanga-zanga. Muna fatan dai Ubangiji Allah sa abin ya zo mana da sauki domin zanga-zanga abinda muka gani a MSAS ba alkhairi ba ne ba. Dubban masu zanga-zanga da suka samu rake 'yan sanda a karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos Mr. Adogo K. Mustapha ya ce komai yana tafiya kamar yadda aka tsara ba tare da hargitsi ba. Very very fantastic. Splendid. can see police and protesters changing the banter. There is, is perfect. They have conducted themselves in a civilized manner and our men are also sai dai sabanin yadda aka san birnin na Legas wajen hada-hada na ababen hawa da kuma jama'a a yau birnin na Legas ya kasance tsaye inda jama'a da dama ma ba su fito zuwa wuraren aiki ko kasuwanni ba aka suma bankuna sun kasance a rufe a inda akasarin titunan Legas din jama'a suka kaurace ko da yake an shirya zanga zanga ne na kwanaki goma daga ɗaya ga wata zuwa goma ga wata na wannan wata na Agusta masu shari da kare haƙƙin Bel Adama na cewa dole ne 'yan Najeriya su tauna tsakwa domin a ta ji tsoro idan aka yi la'akari da tsabagen wahala da 'yan Najeriya ke fuskanta sakamakon matakan da gwamnati ta dauka na ƙara farashin albarkatun man fetur ko janye tallafi da kuma karya darajar naira kamar da kwamrar Musa Jika yake cewa. Mu yanda muke kallon wannan zanga-zanga da ake na lumana na kwatan 'yancin kai doka ce ta ƙasa ta ba kowane ɗan ƙasa izini ya fito ya nemi 'yancin kansa akan abin da yake gani an yi masa ba daidai ba to kuma in ka tsaya ka lura da yadda farashin kayayyakin abinci dama duk abin da za ka yi duk shugabancin da za ka yi to kar ka taba abin da ya shafi abin da al'umma suke ci so kaga a nan ne babban matsala za ta iya bijirowa so saboda haka wannan mu muna gani wannan yanci da suka fito nema na abin da ya shafi yunwan da suke ji ga tsadan kayayyaki ga tsadan kayan masarufi mu muna gani sun yi akan daidai kuma akan ka'ida sai dai kawai abin da za mu jan hankali a gare su shine kada su taɓa kayayyakin mutane kada kuma su ce kuma za su la'anta wani ko saboda tunanin yana da wani rufin asiri nashi wanda Allah ya mashi. Zanga-zangar 'yan sas da ya gudana a Lagos da wasu biranen Najeriya a shekarun baya dai ya haifar da rikici da hasarar rayuka da har yanzu gwamnati ke musantawa yanzu dai fatan 'yan Najeriya shine kammala wannan zanga-zanga cikin kwanciyar hankali ba tare da hasarar rayuka ba. babangis prayer ni amerika kas